Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 da sittin sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. sai kuma tasha alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau shida ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara kan iyakar kasar mexico inda jami'an tsaron amurka suke sintiri a tashar da ake kira claxico domin sa ido kan masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba yayin ziyarar shugaba trump ya yabi irin ci gaban da ya ce ana samu wajen daƙile kwararar jama'a zuwa cikin amurkan trump ya yi waɗannan kalamai ne a wani ɗaki da ke cike da jami'an da ke sintiri a kan iyakar amurka da 'yan majalisar wakilai da kuma wasu jami'an gwamnatinsa a baya bayan nan shugaba trump ya yi barazanar rufe kudancin iyakar kasar da mexico ko da yake ya yi wasu kalamai da wasu ke ganin tamkar ya yi amai ya lashe ne ya ce a gaskiyar magana sassaucin da zan iya yi idan ban rufe kan iyakar ba shi ne a rika saka haraji ga motocin da ke shigowa kuma zan yi hakan kuma kun san zan aikata domin ni bana wasa Trump ya kara da cewa abubuwa biyu ne suke sa mutane suke tururuwa zuwa Amurka na farko shine domin sun ga cewa ƙasar na ci gaba sannan wasu kuma suna zuwa ne domin kawai su zo su yi damfara. Amurka ta soke takardar bizar babbar mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC Fatu Bensuda kan abin da ake ganin na da nasaba da binciken da take yi game da wasu laifuka da ake zargin dakarun Amurka da aikatawa a Afghanistan. a jiya juma ofishin bensu da ya bayyana hakan sannan wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tabbatar da cewa lallai an soke takaddun bizar mai shari'a da kakakin ya kara da cewa amurka za ta ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin ta kare 'yancin gashin kanta da kuma duk wani bincike na rashin adalci da kotun ta icc za ta yi a kanta amurka da rasha da china dai ba mambobi ba ne a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sai dai ofishin mai shari'a bin suda wacce 'yar asalin ƙasar gambia ce ya ce zai gudanar da aikinsa ba tare da wata fargaba ba ko kuma nuna bambanci ƙasar saudiya ta kama wasu mutane takwas ciki har da amurkawa biyu 'yan asalin saudiyan kamfanin dalancin labaran associated press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har da wata mace mai juna biyu da maza bakwai daga mutanen da aka kama sun sha nuna goyon baya kan kare haƙƙoƙin mata da ke ƙasar ta saudiya wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira alqst a takaice wacce ke da kwata a london ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta waɗanda a baya suka bayyana ra'ayoyinsu a fili akan yin sauye-sauye Said Sadiq malami ne da ke koyarwa a fannin kimiyyar siyasa da halayyar ɗan adam a ƙasar Masar. yace e, e, e, Ya ce batun tauye haƙƙin ɗan adam abu ne da ya zama ruwan dare a wannan yanki amma kuma babu abin da ake yi. kuma an sha magana a kai kuma banga wata alama da ke nuna cewa hakan yana shafar hudar diflomasiyya ba a ranar alhamis aka kama yawancin waɗannan mutane daga cikin waɗanda aka kaman har da badar al-ibrahim wanda marubuci ne kuma likita wanda har ila yau ba amurke ne dan asalin kasar ta saudiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti hudu shugaban majalisar zattarwar kungiyar tarayyar kasashen turai donald tusk ya bayyana bukatar a kara wa birtaniya lokaci har zuwa watan afrilun shekara mai zuwa don ta sami dama fito da kwakwaran shiri na fice wata daga tarayyar ta turai dole ne shugabannin tarayyar turan su amince da ƙarin lokacin wanda zai ba birtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adin idan majalisar dokokin ƙasar ta amince da tsarin fitar ƙasar daga tarayyar turan dama a ranar 29 ga watan maris ya kamata birtaniya ta bar tarayyar turan amma mai ta samu amincewa daga eu akan ƙarin lokaci don gwamnatinta ta sami lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin birtaniya za su goyi baya ambaliyar ruwa sakamakon muguwar guguwar idai da ta auku a farkon watan maris wacce ta halaka mutum akalla 750 a lokacin da ta afkawa kasashen mozambique zimbabwe da malawi ta tilasta dubban mutane kasar ta malawi zuwa sansanin tsugunar da jama'a hakan yasa a dole suka bar dabbobin su ciki har da shanu da awaki da aladu da kaji hukumomi sun ce akalla dabbobi dubu sha biyar suka mutu sanadiyar wannan ambaliya. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. malama daula barka mu da sake shigowa wannan zaure da fata an kwana lafiya ya zafi yanzu dai an ce da ana cewa ya yi to yanzu ya zafi haka ne an yi zafi a ce an yi zafi an yi sanyi da adam ya wuya gana hali <laughs> ina kwana alheri an tashi lafiya an tashi lafiya ya lafiya kalo ya yar gudidi to yar gudidi lafiya na ganki da yake sai da kin kasa zama kin kasa hakura sai da kika garzaya California ko <laughs> Bidiyo kwalbe ishe ki da kika yanka da dafi sannan kika tafi California. <laughs> Wannan shine amal da jikoki sun yi kira. Sun yi kira kisan kisan taba kiɗi ka taba karatu. Haka. <laughs> Haka To mun gode Allah ya dawo da mu lafiya. To yau a gurguje bari mu eh, je filin gaishe gaishe namu kuma zuwa an jima bakon namu da muka raka wancan makon da ya dawo sabili da haka za mu ci gaba da shan labari daga <laughs> bakon namu kai tsaye. To wannan wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga hannun Maryam Abubakar ta ce salamun sashen Hausa na murya Amurka. Bayan dubin gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa don Allah ku isa mani da gaisuwar ban gajiya da zaɓe ga Honorable Dantani Musa da ake kira Hotline. Da DG Alhaji Ado Hamza wanda aka fi sani da Babawo Tukura da dukkan 'yan jam'iyyar Labour Party LP. na garin kwantagora da kewaye na gode Allah kuma ya yi musu jagora daga hannun Maryam Abubakar barin ce tako ne na haɗin gwiwa domin an haɗo da wani suna da ya ce Alhaji Murtala Abasu mai shadda kwantagora to sako na haɗin gwiwa da daga maryam abubakar da kuma alhaji murtala abasu mai shaida kwantagora to mu ma mun gode ban gajiyan zaɓe ai kuma kun yi zaɓe eh, a daula gaskiya kam an yi zaɓe <laughs> Allah ya yi ma dukan waɗanda suka samu shiga jagora kuma Allah ya sa mu samu shiga ba ƙasar mu haka ne ba su ikon yi wa ƙasa aiki To haka alheri ni ma bari ga wani takarda nan daga hannuna inda gaisuwa ce ta fito daga Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau, Najeriya. Inda take cewa filin a bari ya wuce ina miƙa gaisuwa zuwa ga ƙawayena kamar haka. Zainab Babaji, boa Jos da Hawa da Halima Mata Yusuf sawun doki jihar Bauchi. To Allah sa na faɗa wannan sunan daidai sawun dokin nan. An ce sawun doki ya eh, take na raƙumi ko mm. ko sawun giwa ne ya take na raƙumi <laughs> haka ne. sai zainab ibrahim musa wada barikin ladin da aishatu musa wada barikin ladin da ibrahim musa wada barikin ladin da hadiza matar ibrahim musa wada barikin ladi da maman fatima musa wada barikin ladi to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya da al'umma barikin ladi da jos da plateau da Najeriya duka mazauna al'umma barikin ladi <laughs> da fata an tashi lafiya bakon da muka raka ya dawo daula eh, yau ma muna tare da shehu abdullahi jangebe talakin jangebe to barka da sake dawowa wannan zauri. To barka ka dai eh, ka saba ba mu labarin ciniki tsakanin ɗan fulani da balarabe a makka na'am eh, to ya batun ciniki ne <laughs> eh haka kare ne to malama grace ainihin shi wannan dan fulani ne ya sai da shanunsa sai tafi makka eh. to da ya je ya ga kowa na tsayen tsaraba shi ma sai je shagon balarabe zai sai tsaraba sai ɗauko irin butan nan da fulani suke saya mai walƙiya eh. shi ne sai ya tambayi balarabe nawa ne kudinta sai aka gaya masa to shi balaraben tunda baya jin turanci baya jin hausa eh. sai wanda yake jin ah, ainihin larabci mm. sai tambaye shi nawa ne kudinta sai ce riyal hamsin mm. dan fulani sai ce to ya dai taya riyal biyar <laughs> daga hamsin yawa daga <laughs> hamsin daga hamsin da ta biyar sai da aka gaya eh, aka cire sifilin yawa eh, da aka gaya ma <laughs> aka gaya balarabe sai ce a ai in ya sayar haka ya yi hasara bai mamayar da kudinsa ba mm. to shine sai aka gaya ma dan fulani Mm. aka ce ya ce a ai bai mayar da kuɗin sa ba in ya sai haka ya hasara <laughs> dan fulani sai ce hasara ko gaya masa ni yake nuna ma hasara ni da na sai da shaduna na zo nan ni shi za su dawo ni ma haka <laughs> hasara <laughs> ya ce to da hasara ake nema ni ya kago da hasara ni da na sai da shaduna na zo shi za su dawo Jaga masa ya sayar haka ai shi ba. Shi ba sai da shanun ko a guri yake to ka kuma ba mu labarin eh, babban kalmar na ta turanci kada ba mu labarin tafiya ingila to eh, shi ma wannan lokacin ah, sarkin musulmi abubakar ne allah ji kansa eh, ah, wata rana sardauna ya ɗauke suka tafi ingila to da suka je aka ji wurin cin abinci sai aka kawo musu dan kofi na shayi sai ga dan sarki musulmi ga dan kofin shayi tsuru tsuru dan kadan mm. sai yake tambayar sardauna ya ce amadu ya ce allah shi ba yawan rai ya ce amadu a wanga dan kofi ka isan mutum mm. sai shine sai sardauna ya ce masa a in ka shanya idan kai da idan bai ishe ka ba sai ka ce abin nan a ƙara ma sai a ƙara ma ya za a ƙara ma ce ga bature nan da yake tsaye kusa da kai ya ce ka dube shi ka ce masa adumo <laughs> lalle ko to da inda shanye sai dubi bature sai ce adumo sai a sake zuba masa <laughs> sai da ya ishe shi sai ne sai ya ce to ya isa to shine sai sarkin musulmi sai dubi sardauna ya ce amadu ya ce Allah shi baka rai ya ce amadu ko a cikin turanci Ademo babbar kalma ta da ka faɗi sai a ƙara ba A dai za a mene da aka ce tugo za tugo eh, eh. <laughs> tugo za mu da to wacce ingila aka wannan ko Amerika aka yi shi a wannan makon eh to wannan taho da muka yi aiki daga cikin tawaga mu akwai babban akanta na Najeriya eh. Shi shine jagorar tafiyar tamu mm. to da muka je a kai mu wani gidan abinci mm. wani na abin yan takish ne ana ce mai alibaba eh. A kawo mana abinci a kawo mana har da kifi mm. kamar yadda muka ci eh, da daula ta mana eh, wannan <laughs> idan matambaye yawa kamar yadda idan nan da ta ba mu dazu ka miki abinci kike tambayar me eh aka ce wai idan matambaye ne wai ba a faɗa kar kar kan mutane su da karfi bakin ki zai ga ni zai kika ce yawa to shi mai girma accountant sai ya ce ah, abin nan a sa masa shi ya tafi abin nan mu faɗa musu yana so ya tafi da shi a ah, ɗaki ɗaki yawa eh. to shine sai muka gaya ma ita mai aikin muka ce a yi take away ashe nan amerika ba su kiran take away <laughs> ta gane ba eh. sai muka ce kari go shi ba bata gane ba kaga ce bari mu turancin accountantoci eh. sai muka ce take home kamar na albashi <laughs> eh, eh. ta ji take home sai ta gane cewa tana ne sai ta ce oh to go muka ce eh to go shi ne sai ta ɗauka sai ta je ta naɗe masa to ni ma da aka zo ni kam <laughs> na kusa ƙara kifi na saura kai da abin da kifi da ɗan abin da ba ka rasa ba kuma yana son kifi kuma na koshi to shi sai na ce mata ni ma na wato go ke kan ni so go ta duba ta ga kifi ya kare ce ni so has already gone ce wannan kayan ya tafi kayan ya tafi Ala ala tsoron To to gaskiya Alhaji na kan hanyar a Najeriya sabili da haka eh, masu sauraron tilas mu ja burki Alhaji ya samu ya go. <laughs> To yanzu a madadin. Dole Salim. Da kuma. Shehu Jangebe Jangebe. Eh to alheri ke buku fata alheri da kuma fata Allah ya ba lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izirta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji nisa nisar fila hashin gumi da ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.